So, wata cuta ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ta a cikin zuciyar ɗan adam. So, yana da alaƙa da ruhin ɗan adam irin alaƙar da rai yake da ita da gangar jiki. Soyayya gaban jini, so hana ganin laifi, haka masu magana suke faɗi. Lamarin so abu ne da yake da ban tsoro sosai da sosai, shi ya sa ma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya tsoratar da iyaye akan hana masoya yin aure a daidai lokacin da suka fahimci masoyan sun shaku da juna. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu fa illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Idan wanda kuka yarda da addininsa da ɗabi'unsa ya zo muku ku aurar da shi idan ba haka ba fitina da ɓanna da masu girma za su faru a ban ƙasa. Sanin hatsarin soyayya ne ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi sharuɗa biyu kaɗai su kaɗai ne za su wadatar da a aurarwa da ɗan adam ya mace a daidai lokacin da suka fahimci soyayya ta shiga tsakanin waɗannan yara guda biyu. Kawai a tabbatar yana da addini, kawai a tabbatar da cewa ɗabi'unsa masu kyau ne, annabi ko sana'a bai faɗa ba bai faɗi wani abu ba sama da abu biyun nan saboda su ne kaɗai larura sama da sauran ba ina nufin ya halatta a aurarwa da mara sana'a ya ba sai dai mu sani waɗannan abubuwan biyun su suka fi muhimmanci da a duba sama da komai ce sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wasunsu ba saboda haka idan mutane ba su ɗauki wannan wasiya ta manzan Allah ba menene zai biyo baya a daidai lokacin da ake hana masoya aure ba tare da an rasa wani sababi da addini ya tabbatar da shi a matsayin matsalar da za ta sa a hana auren ba fitina da ɓanna mai girma su ne abubuwan da ka iya bayo baya a duk lokacin da wasu masoya biyu aka hana su su yi aure akan samu shaidan ya musu hudu ba da su aikata abubuwa daban-daban marasa kyau wani lokacin saurayin yakan ɗauki budurwar su tsere su baggari Allah ya kaɗai ya san irin sheƙe aya da holewar da za su yi a duniya yayin da wasunsu ba za su yi yunkurin guduwa ba sai dai kawai za su raye cikin kunci da tashin hankali wanda hakan ka iya bayuwa ga waninsu da ya tunanin kashe kansa wannan wani saurayi ne da ambaliyar ruwan san wata budurwa ya yi awon gaba da shi sannan ya jefa shi a ramin halaka bayan matashiyar ta gama tabbatar da cewa ya gama nitsewa a cikin kogin santa kawai sai ta tsame hannu ta rabu da shi ya iya bakin ƙoƙarinsa wajen ya miko hannu don ta tsamo shi amma kuma ina ta nuna cewa san bata san da shi ba hakan ce ta sa wannan masoyi ya ga cewa lokaci yayi da ya kamata ya bar wannan duniyar domin ban ƙasa ya masa kunci duk da faɗinsa sai dai ta wace hanya wannan masoyi ya bi domin ya bar wannan duniya sannan kuma burinsa ya cika ya bar wannan duniya ɗin domin samun waɗannan amsoshi saurari babban malami shek Adam Albanun Gombe domin jin labarin filla-filla. kafin da je zuwa ga sauran maganganun da nake so na yi dalilin da ya sa muka yi wannan magana jama'a kwana biyu da suka gabata kwana biyu da suka gabata ko uku ina tafiya a mota sai na kunna gidan rediyo domin na ji labarin mai duniya take ciki kawai sai na ji wani rahoto a wani shiri da ake yi abin mamaki ne sunan shirin ko duniyar mamaki ne ko menene duniyar al'ajabi sai na ji wani rahoto na wani mutum da ake kira abubakar sadiq musulmi da wata yarinya da ake kiranta sa'adatu ita tana yalan guruza shi yana nan wajen ceceniya ko wani a makamancin haka wajen layin gidan ɗan gusau wannan yaro suna soyayya da wannan yarinya to sai kwana biyu sai ta yanke masa daga alaƙa ma'ana ta ainihin wato daina kula shi idan ta kira shi ya kira ta a waya ba ta ɗagawa idan ya mata text message ba ta reply bisa ga wannan dalili ya nemi badan ɓera ya samu kwalbar coca-cola ya juya badan ɓeran a ciki ya ɗaga ya shanye ya kwankwaɗe da nufin cewa tunda ta daina kula shi to shi zai kashe kansa kafin ka ankara aka yi rangaranga da shi zuwa asibitin specialist da ƙyar dai likitoci cikin iyawar Allah suka ceto rayuwarsa mana ya yi niyyar kashe kansa saboda wata banza a banza wai nasara ya ga zagi kashe kai abun wasa ne jama'a wala ba abun dariya bane jama'a abun bala'i ne masifa ce kashe kai wasa ne rahoto karara akwai wani da na sani wanda wani babban ɗan kasuwa ne a garin nan an yi hira da hi akan abun hannaji murya shi ɗazun nan na kira shi a waya ya tabbatar min da cewa abin ya faru ya ya je har kan shi marar lafiyan a asibiti ‘yan uwa wannan irin masifa ne muka kai irin abubuwan da turawan yamma da waɗanda ba su da addini suke aiwatarwa a ce wai yanzu ya kai matakin matasanmu suna aikata shi mutum ya sha guba ya ci badan ɓera don ya mutu a kan wata banziya sha sha sha ka kashe kanka ga hadisin annabi muhammad kamar yadda muka ji jama'a akwai wani mutum fa a filin yaƙi ne jama'a a filin yaƙi sahabban manzan Allah suka ga irin ƙoƙarin da yake yi suka zo suka ce wa manzan Allah kai wane ba ƙaramin jarumi ba ne wane ba ƙaramin mutumin kirki ba ne wane ba ƙaramin yaƙi yake ba in kaga arnan da ke zubarwa ya rasulallahi abin sa ya baka mamaki manzan Allah ya ce huwa finnari dan wutar jahannama ne shi abin ya ta ba mamaki umar dan khattab ya ce wallahi in ba dan manzan Allah ne ya faɗa ba in wani ne ya faɗa wallahi zan iya karyatawa yace amma da ke manzon Allah ne ni na tabbatar la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha yace dan haka na dinga bin wannan mutum naga me zai faru yace ƙarshe na samu yayi gumurzu da kafirai ya kakkashe su shi kuma an ji masa rauni bai mutu ba sai yana jin haushi da bakin cikin me yasa ba a kashe shi yayi shahada ba don haka sai ya nemi wani lungu sai je sai kwanta sai ya ɗauki takwabi sai ya burma a cikinsa ya gaggauto wa da kansa mutuwa na farko dai jama'a ku kalli wannan maganar a ina ya mutu a filin yaƙi shaida ce daga sahabbai zuwa gare shi cewa jarumi ne a cikin jarumai amma manzan Allah ya ce yana wuta saboda Allah ya tsinka yadda manzan Allah cewa ƙarshen rayuwarsa kashe kansa zai yi duk abin da ya faru da shi na ƙoƙari da ya yi wajen ɗaukaka kalmar Allah bai zama uzurin a yafe masa ba saboda ya aikata abin da Allah ya haramta shi ne kashe kayi. To don Allah idan mutumin da ya kashe kansa a filin daga, annabi Muhammadu ya ce yana cikin wutar jahannama. Me kake tsammani ga wanda ya yi yunƙurin kashe kansa akan wata banziya? Wannan shi ne abin da ya kamata mai kwamfiyarin. me kake tsammani dangane da wanda ya kashe kansa akan wata mata irin wannan abin da turawa suke in mutum damuwa ta masa yawa dama su ba su da qur'ani ba su da hadisi ba su da addu'a ba su da kaza duk wani abin da yake kwantar da hankali ba su da shi saboda haka last option nasu shine su kashe kansu abu na ƙarshe da za su aikata su samu kwanciyar hankalin da ba kwanciyar hankali ba shine su kashe kansu domin idan sun kashe kansu ma wutar jahannama za su tafi to yanzu irin wannan abun wasu daga cikin matasa suke nema su kwaikwayo su zo suna aiwatarwa a cikin bayin Allah yanzu wannan maganar gashi dai an yada ta a matsayin abin mamaki abin al'ajabi ya faru amma wallahi bari ku gani idan ba Allah ne ya kiyaye aka yi faɗakarwa akan wannan ba to waɗannan yaran da suke wannan soyayya ta ƙarya wallahi sun sunantar da wannan shan gubar kenan suna neman kashe kansu akan wasu gashi dai abu ne zaka gan shi kamar wasa kamar labari kamar abun dariya amma abu ne wanda yake da matsala kuna gani yanzu wannan manzo Allah ba da labari a zamanin da ya kashe kansa Allah ya ce bawana yayi gaggawa ba darani abdi faqatala nafsa haramtu alaihi aljanna bawana ya mun gaggawa ya kashe kansa na haramta mishi shiga aljanna bawana yayi mun gaggawa saboda haka wallahi kowa ya shiga taitayinsa maganar ba karama ba ce waɗannan kafirai ka daina biye musu da duk abin da kaga sun aikata kai ma kai yunkurin aikatawa masifa ce a kanka Da su fata suke ku bi su waddu takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a sun yi fatan ku kafirce kamar yadda suka kafirce sai ku zama ɗaya a gurin Allah wadda kafirun min ahli kitabi. لو يردونكم min بعد imanikum كفارا حسدا min indi anfusihim da yawa daga cikin kafirai sun yi fatan ina ma ku zama kamar su ku kafircewa Allah saboda haka wannan masifa ce ba abu ne abin dariya ko abin shega ba wallahi abu ne abin takaici a ce an fara samun mutane musulmi abubakar sadiq da wancan kaza a ce wai sun sha guba don su kashe kansu akan wani abu mai suna soyayya wannan wani irin masifa ce ga hadisin abu huraira Allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdaus abu huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man qatala nafsahu bi hadidatin duk mutumin da ya kashe kansa da wuka ko kuma da wata kibiya ko da wani karfe ja a yawmal qiyamati bi hadidatihi gobe kiyama zai zo da wannan karfan ya tawajja biha fi batunihi yana caccakawa a cikin cikinsa fi nari jahannama a cikin a cikin wutar jahannama ma'ana Allah zai bashi azaba ta wutar jahannama sannan a danka mar wuka a hannunsa ya dinga burmawa kanshi a cikin wuta duk mutumin da ya ɗauki wani makami ya daba wa kansa ya kashe kansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce gobe kiyama a cikin wuta za a bashi makami ya dinga daba wa kanshi